gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfila Hashin Gumel. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala inda yau ma biyu ga watan Satumba shekara ta 2019 za mu yi magana ne akan kwacen samari ko budurwar aboki ko kawa. Shin akwai rigakafin aukuwar hakan da al'adarmu na Hausawa ta tanada? Kowa dai da iyakan shi, don ni a haka na tsaya. Domin in ka duba al'adar arewacin Najeriya ga baki ɗaya, za ka ga duk tun tsarin gina gida aka yi zaure. kashi wannan talikin faɗan da ya yi wa kansa da alama haka tsarin gidan shi shi yake yana da gaskiya kan <laughs> zade mu ji abin da zai faɗa ke dan to jama'a muna tafi da ƙarin bayani akan wannan batun ne wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz ya gayyato baki a zauren muhawarar mu har ila yau muna tafe da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a facebook sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. To jama'a da farko ga amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abuta wato Facebook inda muka ce a cikin al'umma akan samu wasu mata ko maza su yi wa kawaye ko abokansu kwacen budurwa ko mijin aure. Inda muka tambayi menene ra'ayinku kan wannan batu ga kuma yadda kuka amsa mana. jama'a amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Ismail Zakariya inda ya ce, Shi sa ko da wasa ba ni kai wani abokina ga macen da nake so, ni kaɗai har ta rinka cewa ba ni da abokai, na ce mata ina da su, me sa kika ce haka to ga abin da yasa ta ce haka <laughs> bayan zuwa da yana da dalili bana to kai in zaka je zance kana zuwa da aboki a tabbas zaka je da aboki to ai an dade ba ai abin ba shine matsala wato kai ka yadda da kanka kenan a abin ne ban ce haka ba amma dai shi dalilin da yasa yace me yasa baya zuwa shine baya ka saboda ka su kwace ta <laughs> yana dan kishi kenan mhm. to akwai sakonmu na gaba wanda ya fito daga awalu ibn sa'adu ya ce wannan yana faruwa ne ta bangaren matan aure yadda su kawayen za su ga ba ta rasa komai ba amma ba biyayya sai ma ta raina abin da mai gidan nata yake yi mata su kuma dama kawayen suna addu'a Allah ya ba su wanda bai kai mijin nata ba kasa yanzu an yi karancin maza arziki to kin gani kowa ta kansa yake nafsi nafsi to ka kiyaye gida to babu wanda zai faru ba abin da zai yi haka ne kan. sai kuma amsar safiyanu gumel zangon daura sarfil da na ce dan uwanka ne amma da yake kai dan jigawa ne shi kuma dan katsina yawa to zangon daura ba ya mm. ce yau da gobe wannan shirin na masoya ne ni dai iyakaci na sauraron abin da za ku tattauna tsakanin tsakanin 'yan mata da samari masoyan juna. To, ayi da fatan yana saurara. Fatan ka kasa mm, kunne. Haka. To, wasu wato sakonmu na gaba ya fito ne daga Masta Salisu ya ce abin iya kulawa ne in kin yi ko in kayi kula da masoyinka ba wanda ya isa ya yi maka wato idan yana nufin cewa idan kana kula da yin abin da ya kamata a soyayyan to babu wani abu da zai faru ba sai ka ji tsoron kwace ba abin da yake nufi kenan To ga amsar Zainab Akilu Bala amsanta ya kama da na Awali Ibn Sa'adu. Hmm. Inda ita kuma ta ce Assalam yau da gobe. Wani lokaci za ka ga laifin budurwa ne wajen rashin bawa saurayin kyakkyawar kulawa. Ta haka kawa za ta yi amfani da wannan damar wajen yi mata kwace. Wani lokacin kuma za ka ga tana ba shi kulawa yadda ya kamata, amma sai ya zaga gurin kawar budurwarsa. Sannan za ka samu wata macen za ka ga tana nuna wa ƙawarta yadda saurayinta ke mata hidima ita kuma ƙawar sai ta zaga ta fara soyayya da saurayin ƙawarta wannan zan ce ta yi adalci kowa dai an ba shi laifi kuma kowa an ba shi gaskiya an ba shi gaskiya haka kwan so ai shi ne matsalan kenan to kin je kina faɗin cewar ai wane yana min kaza yana min kaza ita kuma bata samu wannan saurayin ba wato mata sai ku ja bakin ku shiru kenan to ai shiru abinda kake cikin farin ciki kana son ka yi abin nan ɗansa ake cewa ka faɗa wani dan wasu ba sa iya riƙewa dai a takaice. Na gane. Mm. To kai zaka ce lamarin na yadda ne ko na amana ne? Na yadda ne ka san wanda zaka gayawa. ka yadda ka amince da mutum duk da yake da yadda ma dai sai a hankali a zamanin yanzu. Haka. To akwai kuma sakon mu na gaba da ya fito daga Muhammad Ahmad Idris ya ce salam yau da gobe ina muku fatan alkhairi a ko yaushe hakika ana samun hakan domin na taɓa yin budurwa shekaru goma sha hudu da suka wuce wani abokina ya yi min kwacen budurwar. To bayan na ba shi ta da zan je kasar algeria daga baya sai na ji labarin ya aure ta wannan abu ya yi min ciwo matuka har ta sa bana yarda da kowa to hmm. kin ji cin amana gaskiya wato ya ba shi amana ta misa ka ba shi amana gaskiya amma to amma ita ma da laifinta ai shine abin da zan ce hmm, ke kamar da laifinta saboda idan ba laifinta ka san maganar soyayya yanda shi kuma yake hmm, <laughs> to sai amsar adam aliyu daga Plateau shi kuma ya ce assalam wannan batun haka yake domin ni ga naune ba jiyau ba domin ni ma na ga wani aboki da ya kwace wa abokin shi budurwa kuma yanzu haka yanzu haka ma har an saka bikin auren kiris don haka matar mutum kabarin shi kuma hakan ya fi faruwa ne ta bangaren mata wajen ƙwacen saurayi yanzu mata sun fara canjawa sun fara canjawa samarin su nan ba saboda tsoro wato saboda tsoro ko tsaro to ai eh, tsoro tsaron duka je duk daya kenan anya ni ma ba abinda zan je in yi ba kenan awo zaki sa nan ba sauran ki sai ki sa mata wani suna nan kawai ta gani sai in sa Hafsa oh na gane saboda kar ta gani ta dauka eh ko in sa plumber <laughs> to ai kawai ka sa wayan ka ka daina ba kowa yana rikewa ko kawai ka yi da su tunda hakan an san cewar abin da ke faruwa ne <laughs> haka dai to ikon Allah to akwai sakonmu na gaba da fito daga Yusuf M Ramadan mai gombawa ya ce ko shakka babu haka yana faruwa musamman ma idan kana zuwa da abokin da ya fi ka kyau ko kuma ya fi ka iya zance mm. amma a gaskiya ni kan babu wanda zai iya kwace min budurwa idan kuma akwai shi ya fito fili to maza gare ku ga dai yusuf ɗan ramadan mai gwambawa ya ce idan akwai shi ya fito ya kamata ku je a ga a ba dai muna sa ne <laughs> kai mu je mu janyo masa fa to sarfil tsaya wato kai da mummunan aboki kake zuwa da wanda bai kai ka iya zance ba ko yaya kin san hikiman magana wasu matan sukan fado idan suka ji mari ka zo da to ka zo da rufe kake kuma ya fi ka iya magana mm. to sai ka ga cewa kai an baka aside su sun a gefe su kuma suna ta suna ta hira haka so cewa sun fi ka amma ni kan ba al'adance bane in zaka je zance sai a ce ka je da ɗan rakiya ito a da akan yi wannan da yawanci in zaka ga mutum zai je zance ya tafi da abokin rakiya amma ba gaskiya ba kowa yake yin hakan ba wato da kenan kaman ka samu wanda zai tsaya maka a matsa a san cewa kai daga gidan mutunci ka fito ko yaya ne eh, a'a shi duk abu zuwa zancen dai yawanci akan ji da abokin da kai da shi aminin ka mm. ya taya ka zance amma kuma ai ba kowane zance zaka je ku zauna ku yi tare ba sai ka ji mutane suna cewa ai tun da yake neman matarsa mm. na santa ko wani abu haka ka gane me nake faɗa mm, haka na gane na fahimci ce ke na fahimce ki to amma wani lokacin ai akwai magana da za ku yi tsakaninka da ita ba ka son ma wani ya ji saboda haka yawanci idan kuka je da aboki shawarar da zan bayar ne idan kuka je zancen suka gaisa ko dai a je da mummuna aboki kai abokin da ka je da shi din sai ya ce to tun kafin kuɗin tattauna bari na je na dawo sai dan zagaya ɗaya lokun shi ma kin gane mm-hmm. to ga wani dan kirikiri dauda garba shi kuma ya ce ni ma hakan ya taɓa faruwa da ni Allah sarki Allah sarki malam dauda abin da kawai ya ce kenan yana ya faru da shi ba mu labari ba amma dai to sannu sai ka je ka nemo ta kuma abin da ya faru aka kwace maka kai ma sai ka guji wannan <laughs> abin sai ka bi wata hanya ko ka nemi wata da aka mata kwace shikenan sai ku yi aure ya dai nemi wata wata amma dai ya kiyaye abubuwan da suka faru da yake bi ba mu labarin menene ya faru ba to akwai abas baffa a chedeli Allah ya sana faɗi sunan da ya ce hakika ana samun irin wannan rashin amana a tsakanin maza da mata da fatan za mu gyara zamantakanmu da kuma riƙon amana a tsakaninmu to ya duk wannan batutuwa akan riƙon amana ne to Allah ya maganan kawai dai eh, maganan amana yawa amana ne idan baka yarda da mutum ba ko kuma kana tunanin ya fi iya magana ya fi ka kyau Ah, ga gaskiya na ya fito sanfil wato tun za zamu da nake faɗa da gaskiya ka bar shi gida kawai kada ka tafi da shi <laughs> to ga amsar abubakar ya kana ji bauchi inda ya ce hakika wannan lamarin bai kamata ba ta fatan jama'a za su daina. To amin shi kuma Bashir Basho yu gyari cewa yi hakan ya taɓa faruwa da ni kuma ni na yi kwacin to kin ji shi wannan shi ya Allah Sade ba dan ba Dauda Garba aka yi wa kwace ba. E to Allah saka ma haɗa su ba a ce Dauda Garba ya yi wa kwace. <laughs> Subhanallah. <laughs> nan shi kuma shi ya kwacen ma amma kuma gashi ya fito ya faɗi cewa shi ya kwacen ma shi to fa to amsar mu ta ƙarshe a yau kuma ta fito daga wurin Abdulrahman Aliyu Balkore Allah sana faɗi sunanka daidai inda ya ce E tabbas ana samun afkuwar hakan a wani lokacin. Hakan yana faruwa ne saboda waɗansu matsaloli da matasanmu ke da su na ganin ƙyashi da rashin haƙuri. Jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa a Adamawa Ibrahim Abdulaziz inda ya tattauna mana da matasa a zauren muhawarar yau da gobe ga yadda tattaunawar ta kaya. Jama'a masu sauraro barkamu da yammaci ko barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci da za mu ci muku shiri na yau da gobe. Sunana Ibrahim abdulaziz ni ne zan tattauna da waɗannan baƙi <laughs> eh, amma su ko abokanan aikin na wato irin su maryamu suna can washington um, kamar yadda dai aka sani akan tattauna batutun da ya shafi ma zamantakewa ne musamman ma na ma'aurata to yau fa za mu duba wani batu ne da ke neman zama ruwan dare a tsakanin ma'aurata musamman ma sabbin aure shine abin da ya shafi abin da ke kira sinacin ko kuma kwashi kafa inda kawa watakila in ba an yi zanzan ba auren da bai daidai ga wata kawaya wasa wasa ta riga ta shigo haka nan ma ta barin maza ana samun wannan to yau wannan batu ne za mu tattauna kuma mun gaito wasu da za mu tattauna da su akwai bina na dama akwai ladi musa barkamu malama ladi barkamu da warhaka barka dai ta gefen daura da ita kuma akwai akwai alhassan ibrahim wanda aka fi sani da comrade to comrade barkamu da warhaka haka. sannan kana akwai akwai jamila adamu hamidu to na gode malama jamila barkamu da warhaka yawa barka sai kuma yakubu bello alhaji to mai malam yakubu barkamu da warhaka barka dai to yau akwai kuma mm, akwai musa jauro to malam musa ya gajiya alhamdulillah to bari na soma kamar yadda na ce eh, idan aka yi sabon aure musamman mai ba da dago ko kuma irin an haihu da bai wuce ɗaya biyu ba eh, zaki ga idan kina da kawa ah, malama ladi ita wannan kawar za ta zo in kike wasa ta kwashi kafanki hatta kai kanca yanzu yanayi ne ma da ba kasafai ma <laughs> wasu ki nuna wa kawayensu mijinsu ba ki za ki nuna wa ki mijinki eh zan nuna mata mhm. don yanzu kaga ana kamar da ake ce sinatin mhm. in sakacin mata ne yake sawa har a zuwa musu sinatin da zaran kin yarda da mijinki sannan kuma in kaurarki sun zo kaga wasu za su har suna barin kaman abinci eh, eh. wai sai kawayen su dauka su kai mazajin su suna kicin suna aiki kaga wannan kuma da bai dace ba su yi ba wato shike kawo ne yana kawowa sannan kuma irin kaman duk sirri mijinka wani kaman za ku bata da mijinka sai kaga ba abin da za su fara yi sai su buga suna gaya ma kawayen su wane mun bata da kaza fa ga kaza ga kaza duk sirri mijin su suna gaya ma kawayen su kuma wannan kawayen za su yi amfani da wannan daman sai su yi wannan su ga ta gefen da suke batawa da mazajin su su kuma sai su yi kokari su shigo don su gyara inda ita ba ta kyautata ma mijinta. To lalle kuwa da haka ke ke ke da ke kenan ta shigo ta gyara na kike. Na yarda sakacin ne yake kawo har a zuwa musu sinacin. Ki sakacin? A ba zan yi sakacin ba. <laughs> To shige ta bari mu koma. Ah, comrade ah, wani abun kusan ayyacewa fa ba mata ba hatta mu ma za ka yadda bincike ke kan cewa sau tare da aka tadda idan wani abokinka musamman bai aure ba ko kuma ya ga ka da e, ita matarka ya dugulgula wajen ɗanta guda da sansu ko ma ba haihuwan aka ɗan samu saɓani ba ga irin sinacin na faruwa <laughs> hatta ma ana yi. eto eh babban abin zan ce sakaci faruwa. yana faruwa haka. ai ko za tuna wani misali eh akwai wanda ni na san da faruwan haka yanda abokin ne ingiza matan har suka je kotu aka kashe auren wannan ya dawo kuma shi abokin shi ya sponsorin wato ya biya duk ɗawainiyan kotu daga baya zo ya aure wannan yarinya wato yana faruwa yana faruwa eh, to yanzu misali kai zaka nuna ga wata ka ta tsalele ko kuma ga ta dukai da wani ban sha'awa da san su haka kai <laughs> zaka nuna abokin ka musamman in ka san wato kowa da iyakacin shi ai eh. idan kai bako ai dama an ce akwai zaure shi yasa al'adar mu na arewacin Najeriya aka yi zaure eh, shi iyakacin bako iyakacin shi zaure a wari labar shi shigo mana har cikin falo mai ma ba palo ko zadak an kauce hanya ai <laughs> to lalle to bari mu je hajiya kin ji abinda wani faɗa na farko tukunna zaki nuna wa kawarki wari da bata aure ba kin ji abin da ita kanta ladidi ta faɗa <laughs> ke za ki nuna wa kawarki wanda bata aure ba wataƙila wannan mijinki nan dan saurayi ne mai dan abun hannu da sanansu haka walau a shago yake ko kuma ma'aikaci ne <laughs> kina ganin ta kuma ita kuma watakila daman tana son ta sun suna za ki nuna mata eh to gaskiya kamar yadda na aka faɗa da farko gaskiya ba kowanne ba sabida daman tun asali kafin in yi auren na san da zaman su kuma mun san yadda alakan mu take tsakanin mu e mu eh, yawa kuma na fahimci halayen ta ita ma ta fahimci na to idan na ga kawar da take bani shawara idan na kauce hanya ta dawo da ni to ita kan zan iya gaya mata ga damuwa na iya ta yi min maganin shi eh zan iya nuna mata mijina amma wanda asali muna yawan samun sabani a waje kuma ba ta son ci gaba na gaskiya ba zan yi ba eh, idan misali ita ta ita watakila eh, ka fahimci wannan kawai taki ita ma irin waɗanda ita ma ina ma ina ma nema nawa ya zo za ki mata a gaskiya ba zan nuna ba hanya hanya zan mata eh wato kamata gane eh. sa hularsa da sansu eh, yawa <laughs> eh. eh in ma yana falo ta shigo zan ce haƙuri ka shiga ciki <laughs> to da gaske ki ke kin ka faɗa min ba za ki ya da ni ba ke ce kin ka faɗa min ba za ki rabo da ni ba mene miki yeah. so in ji yadda tattaunawar nan zai yadda za su ci gaba da tattaunawa a kwarai da gaske saboda sun ɗauko magana mai <laughs> kwarai da gaske mm, sun ɗauko magana kan mai muhimmanci kuma gaskiya sun taɓo batutuwan da ya kamata mm-hmm. To yanzu dai har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren muhawarar domin jin ci gaban tattaunawar kamar yadda faɗa. <laughs> to ga wani misali kamar yadda kaji abin eh, jama'a suka faɗa kai tukuna za ka nuna wa abokinka <laughs> sabar <laughs> wato amurka da sansu e eh, abotan abota suna suka tara to kamar yadda duk da suka yi bayanin su abu ne wanda kowa da iyakansa so abu ne wanda an riga da an an ba da ka'idarsa yadda za ka tarbi bako a cikin gidanka so kamar mu maza eh mu maza ka san muna ware wani yawa muka tashi ma za a ce ah, amini dai na sosai eh. to eh wannan ana samu aminin ka haka ne akwai wasu aminan ka wanda ba labule tsakaninku zaka shigar da shi kowace kusurwa cikin gidanka saboda yarda to ire-iren haka yana haifar da matsaloli da dama wanda har ka ga shi abokin ya dawo ya auri matan akwai abin da zaka iya tunawa domin na ka ce yana haifar da kamun ka taba ganin wani abu ya faru zahiri na taba ganin haka saboda wannan kes din a kotu ne na tarar da shi so mun je sai muke jin shari'a a eh, faruwan hakan so abin da yake faruwa shine wani ne da shi da amininsa irin kai dai aminantaka sosai idan ya samu sabani da matar san aminin ne yake sasanta su kai dai daga karshe aminin sai ya fi nuna wa matan illan mijinta so kai dai abu har ya kai ga saki shi ya ba wa abokin shawara tunda matan nan baka gane mata tana bijire ma kawai ka sauwake mata ka samu wata watakila ko ya ba shawara a kiɗa kai ba ka gyara kanka ka gini da ɗauki na to kaga kuma wani abun mamaki makwabta ne makwabta ne gidansu ba wani nisa tsakanin su ai amana ba ya ci amana ma ah, to ka ba to ah, to alhaji ka ji abin da shi na hannun daman ka me ka ba mana yasa eh kwarai ina ga wannan magana da ya magana makwabta da abokin nashi ya sake ya ba shi shawara ya sake shi ko ya aura saboda kare mutuncin abokin shi ne kar matan abokin shi mm. a ganta suna yawo ba aure ba abin nan hakan nan ta zama bazawara hmm. shi ne kare mutuncin abokin kaji wai kare mutuncin ne <laughs> to ina kare ai abun da yake faruwa ba bayan ya aure ta shi wancan mijinta na farkon karshe sai da gidan maye ya bar anguwa <laughs> to ina kare mutunci to ai shi da zai kare masu mutuncin da kuma ya tona masa <laughs> eh to duk da haka dai har yanzu dai zan ce kare mutunci ne hmm. kaga ya sai da gidan shi ya zamto abun tausayi bai kamata a ce matarsa ma ta zamto abun tausayi ba duk da dai bai iya rike masa gefe ɗayan ba ba zai taimaka mishi ta gefen matan to masu tsara kuna da jiya da ake fafata tsakanin waɗannan barin kuma malam maladi dai kika ce da san su akwai wanda zaki nuna mata yau mu eh, ɗauka wanda kina ga kin amini ki ce ta hakika ta diki wanda kin yi da ita ta amince kin amince da ita da san su wata mata da kai gulman ku kwatsam wata a hankali sai kika fahimci kan cewa akwai wani abin da ke tafiya ta karkashin kasa watakila mijin ki man kasuwa yake zuwa <laughs> ana hakan nan kwana biyu yake ja wancan ma ta ce in gaishe ki idan kika dan soma jin wannan abun ya za ki ji a wannan rashin yadda ne zai kawo wannan a me yasa ai amma in na yadda da ita kawata din eh. za ta iya in kawa na kirki ne na gari ne eh, eh. za ta iya aiko shi da sakon gaisuwa an ce ba na gari ba don in wata a a ai akwai yanayi akwai kawar da zai zo ya gaya mu sakon gaisuwa da ba zan yadda da shi ba hmm. sannan akwai wanda zan yadda da shi ba zan ji komai ba misali fayyace min wace ce za ki yadda da maganan na da wani yanzu kamar misali akwai kawa na kirki da zaka ga ko kun samu sabani da mijinka ita za ta kokari ta ga ta baka hakuri ta ce ka zauna kar ka fice a gidan din amma akwai da ta ce ki fita ki sai kina biye masa waye waye dai ta ga kin fita daga gidan din to mun idan ita ce wanda ta ce kawai ke kin kina biya masa sai kuma sai zai ce a ah, wancan ma ta ce a gaishe ki za ki da gaisuwar zan yarda mm-hmm. inda na da da mijina kam zan yarda a ita da take baki shawaran ki fice eh. eh da Allah ki rubuce shi sai kuma sai ta zo shi mai gidan da ya dace ce ai mun haɗu a kasuwa wancan ma ta ce a gaishe ki ina da da mijina ba mai neman mata bane zan yarda tunda ki sani eh to kafin aure shi na san halinsa ai <laughs> kuwa na kuma eh, na ka dariya ne eh to ta bani dariya ne malam aladi. Hmm. domin ai tana cewa ta yarda da mijinta ba ta san ababe da dama da suke faruwa ba zan baka misali akwai abin da kwanaki muka ta fama da shi na wani shari'a hmm. aboki ne ya yarda da aminantakansu don tare suka zo rani garin nan sai ya ɗauki amanan iyalin shi ya bar wa abokin shi sai suka tafi shi ya koma ya duba gida can ya dawo kan ya dawo wancan abokin ya riga ya duba gidan eh. yana dawowa aka yi ta yi sanda ya rabu da matan yanzu haka tana gidan ɗayan aminin shi amma wannan ya za mu danganta wannan malama lali cin amana ko ba cin amana ba kamar kuma eh, to Allah ne kaddara yau to yau Allah ne kaddara to don haka idan Allah ne kaddara na kana murmushe don haka idan wancan mata shigo eh, eh wajen malama ladi don haka ita ma ta ɗauka kaddara ce kawai ita eh, eh, ba ba ci amanar ta ba to bari na je hajji a ji abinda suka faɗa ah, me zaki daɗa ko kuma hakan na faruwa eh gaskiya hakan na faruwa amma ni gaskiya in Allah ya zan yi kokari hakan ba zai faru ba mm. to mu dauka kamar yadda da ne wata ladi wannan kawata ta kice da san su shi mai gida ya tafi yana kasuwa da san sai dawo a cikin gaske ta shi kai wallahi tallahi wancan ta ce a gaishe ki ban kwana biyu ma wancan ta ce a gaishe ki aka sake a mun haɗu da wancan matacin kwana biyu Eh ka san akwai wani abun da ake ce wai zolaya idan mijinka yana so ya zolaye ka mm. zai iya maka haka to sai ni ma in ce abokin sa wani fa ya zo ba ya ce in gaishe shi eh. washe gari san sake ce eh abokin ka wani ma ya ya ce in gaishe ka <laughs> to na ga maza da goye na kwa ne <laughs> me baka a ah, yadda ta ta ba shi amsan din ne ya ban dariya eh, wato ba a barin ta kwana kenan eh, eh, amsan ya dace tunda da ya zamto zolaya ne ita ma barta zolaya shi sai su tashi one one <laughs> su tashi draw to idan zolaya ne anya mm. anya misali idan kai ne ba sai ita ya hajja ta ce tunda ka ce mata ah, wacce ta ce zolaya so biyu so uku ita kuma ta ce maka ya zaka ji ne to gaskiya abun fa akwai eh, daurewan kai a ciki to ina kuke haduwa da shi eh. ina kuke haduwa da shi a kasuwa ya ce a <laughs> to kaga kaga daga nan sun soma baka abun nan haske saboda ka sai ita ta yi taka kamar ni sai yi taka tsantsan kawai da shi din ma hmm. da kuma shigowa gidana to tunda dukkanin ku a masu da ake tattauna da masu sauraron mu mun fahimci kan cewa hakan na faruwa a bari mu je wai me ke jawo wannan lamari ne a bari in koma ga shi comrade tunda mun fahimci kan cewa ba laifi ko mm, ba laifi ka nuna wa abokinka matarka a'a kowa dai da iyakan shi don ni a haka na tsaya domin in ka duba al'adan arewacin najeriya ga baki ɗaya. za ka ga tun tsarin gina gida aka yi zaure. Wannan kana magana a arewacin mu kuma wannan kai manta duk duniya ana sauraron mu zan baka misali a kasashen da renon faransa za ka tada da kai da iyalinka abokinka shi ma da iyalinsa tamkar eh, matar abokinka ku zo ku tafa da sansu za ku je ginin kallo sinima da sansu haka. To amma sai ka ɗauke shi ka sa a ma'aunin shari'a sai ga shin hakan ya dace? A ya dace su a nasu ka san al'ada daban. <laughs> Eh, Yawwa. Al'ada eh. magana a matsayin eh. Kai kan ba za ka iya ba Ba zan iya ba. Yanzu ba za ka ina duk dangantaka ta da kai. yau ga matarka watakila ta nan ni kuma watakila na dan fika kyau da sansu haka <laughs> eh ke ba za ka nuna min ba kenan a'a magana nuna maka kan akwai dan ayan tambaya <laughs> to a ina ga kun saba shi kan wannan ya ce zai nuna min kai ma ka nuna min watakila ni abokin ka ne kuma mm. watakila na dan fika masu gidan rana na dan fika mm. haske da sansu kuma matan sai Allah ya sa ta fika kyau. Eh a wannan ba laifi bane zan nuna mm. kawai abinda za a yi komai akwai ka ka'ida eh. idan na fahimci fa lallai kai din nan fa ka ga matan nan kana kokarin ka ture ni ta ina ka sani ai zan rika bincika bincike zan rike yin kuma zan rika yin taka sansan irin duk kalmar da zai fito daga bakin ka zuwa gare ta zan tattace shi idan na ga dutti a ciki sai in taho ta gunka in jefo ma albaru eh, sai na sai tantancewa to bari ga mata hajiya kin ji abinda da suka faɗa yanzu fi sabillahi eh, yanzu a cikin zuciyarki sai aka ce wannan kawata nan taki ne tana zuwa tana yawan zuwa gidanki mhm. ki da san su haka eh, kuma so tari kamar da ke fara ki ce miji ya shiga eh. me yasa zaki ce wa mijin ya shiga ne baki da da mijin ba ne ko kuma kawace baki da ita ba gaskiya kawarce dai ban yarda da ita ba mm, don aka ce ko kanka ma kada ka bashi yarda sosai kanka da kanka kafin nan ma ka kai ka ga wayansu amma kaga mijina ne kuma na san halin shi na yarda da shi tunda har na aure shi eh amma ita kuma ta ce ba tare muke kwana ba da ta iya irin idan mutum sannan alhaji an dawo ne barka yawa eh akwai wanda zaka ga tana son ka ne a baki amma a zuciyanta daban ne yanzu na laifi kawarki ta zo gidanki watakila kwatsam sai ga alhaji ya dawo ya ce a ah, barka da ta tashi ta karbi kaya a hannunsa Ah, ta taimake ki ne ai wata ke kuma kina zaune ah, ah, wannan ai ba huruminta ba ne kar ma ta fara shiga ta taimake ki ai a tana tashi ma zan ce a dakata don allah zauna wannan ba na kire na rasa yadda zan yi harke fahimta dai kalaman soyayya kenan da kake gyawa 'yan matan ka. aikin sassai a hankali ni dai zan fi so mu je yadda za mu yi um, a mako mai zuwa inda za mu ji ra'ayoyin mutane da kansa a wannan fili haka ne a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu ne masu sauraro insha Allahu a sati mai zuwa za mu gayyato masu ruwa da tsaki don tattaunawa akan wannan batu za mu kuma buɗe muku layi domin ku kira ku ba mu albarkacin bakinku ku a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni daniel brown da injiniyan mu na yau mr voltex zanga-zanga tare da abokin aikina da ya taya ni gabatarwa sarfil hashin gumel ni amina buhari auna daga nan birnin washington ke cewa ku huta lafiya